Malaman addinin Islama kusan 20 daga ɗariƙu daban-daban ne suka ziyarci birnin Yamai a wannan jiya Asabar da zumar neman hanyoyin kusanto ɓangarorin da ke takaddama a sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli 2023. Shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wai kamatu suna Sheikh Abdullahi Balalau na daga cikin jagororin wannan tafiya. ekuwa sun ce za su ɗauki matakin yaƙi mu kuma matsayinmu na maluma na addini da ƙungiyoyin addinai a matsayinmu na iyayen al'umma muka ce a yaƙi ba shine hanyar da ake warware matsala irin wannan ba a yi sulhu Qur'ani ya ce wa sulhu khair da haka shi yasa muka sadu da shugaban Najeriya muka ba shi shawara muka jawo hankalinsu wurin yin sulhu shi ma ya ce ya karba ya yarda da shawarar mu don haka muka nemi ya bamu izinin mu zo mu tattauna da sabuwar gwamnatin nan da kuma maluman nan kasan don mu haɗu mu ga menene mafita kuma alhamdulillahi wato haƙa ta cimma ruwa domin da muka zo shugaban kasa ya sa prime minister ya karbe mu kuma shi da kansa ya zauna da mu shi shugaban kasa mun tattauna kuma mun ba da shawaran abin da ya kamata a yi a bude kofa tsakaninsa da ecowas a tattauna a game ya kamata a yi su kuma ecowas su duba su gani halin da kasan take ciki su ma masu sassauta. Tawagar ta nemi ganawa da shugaba Muhammad Bazum a inda ake tsare da shi sai dai haƙa bata cimma ruwa ba kamar yadda Malam Aminu Shek Dairu Usman Bauchi ya shaida mana. Magana ta gaskiya sun karɓe mu hannu bibbiyu sun girmama mu. Wato su yadda ma su karɓe mu mu zo bayan su rufe sararin samaniya wannan girmamawa ne na musamman. Mu ma mun gaya masa eh, abin da mutanenmu suka fi damuwa da shi. shi hambararren shugaban kasa ku samu ganin sa ba to mun nema ko za mu iya ganin shi sai suka nema kaman cewa a a dakata to tunda eh, sun nemi haka bayan da muka iya amma ni personally na yi kokari na tambaye su maganganun da ake faɗan cewa ba sa ba shi abinci suna walar da shi eh, akwai daga cikin su wanda ba zan iya faɗan sunayen su ba na yi magana da su sun karyata mun gana da shugaban kasa mun gana da shugaban gwamnati kuma mun nemi alfarma a wajen su cewa su rike amana shi eh, shugaba bazum ci gaba da kula da shi yadda ya kamata mun nemi wannan alfarman kuma sun ce yana cikin ƙoshin lafiya ba wani matsala da ke faruwa da shi Firaministan rikon karya Ali Muhammad Lamin Zain ya jaddada aniyar gwamnatin sa game da maganar zama akan teburin sulhu duk da yake ECOWAS ta kakaba wa nishar takunkumi ba a kan ka'ida ba in ji shi. Kasar mutum laihi ma ai sai an tambaye shi an zo an saurare shi. abin da yasa an kasar mu gaba ɗaya ba su lura ba su yadda ba da abin shi ne kawai an ɗauki takunkumi an jibga kuma a zo a ce to za a zauna a yi magana amma duk da haka ɗin mun yadda shugaba ya ba da hanyar da za a buɗe kohohin tattaunawa yanzu za su koma su shaidawa shi shugaban ƙasa na najeriya abin da suka saurara a gare mu kuma mu ma mun tabbatar musu da cewa mun yadda su zauna a yi sulhu a ɗauke ma ƙasar mu wannan kamar akan zalunci ne ma muna fatan cewa za su zo su same mu a nan zamna mu tattauna kuma a je a shiga hanyar da za a dauke mana takunkumin wani. Ba idan tankiyar siyasar da juyin mulkin 26 ga watan Yuli ya haifar a tsakanin majalisar CNSP da kasashen duniya a nan cikin gida wasu 'yan kasa na fakewa da zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin don tafkata asa lamarin da ya sa mai masaukin baki Sheikh Abubakar Shehu Usman Sanam jan hankulan masu wannan danyen aiki. Wasu musu koma suna ta kone-konen kayan wasu ko suna ta bugun wasu wannan ba addinin musulunci ba ne addini bai da haka nan ba mu duka guda ne innamal mu'minuna ikhwatun mu duka yan uwa ne abinda kasar Nijar take so yanzu shine addu'a mu roki Allah shi ba kasar Nijar zaman lafiya shugaba Muhammad Bazoum wanda a farkon mako bayanai suka yi nuni da cewa shi da iyalinsa na tsare cikin hali irin na muzantawa sakamakon rashin wutar lantarki da ruwa har ma da karancin abinci ya samu ziyarar likitansa a cewar wasu rahotannin jiya Asabar waɗanda suka ƙara da cewa likitan ya je masa da guzurin abinci haka kuma ya ba da labarin cewa babu wata alamar zulumi a tattare da shugaban Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.